kar in ji komai dama kanta a ƙasa ya ci gaba da bayanin nasa a duk lokacin da zan sallami mace idan muka gama lalata da ita nakan ƙara tura ta ɗakin horo na awa biyu saɓanin wasu gayis in sun gama lalata da mata sukan cika musu jakarsu da bugun abuja kin ga suso da ƙauna ce yasa sai yin lalata dole in za a raba a faranta wa juna rai ni ko ƙiyayya ce ta haɗa mu dole in za a raba in wulaƙanta ki a lokacin da na kawo ki na wulaƙanta ki haka kuma in zan sallame ki sai na wulaƙanta ki kuma ina faɗa miki ko a hanya na haɗu da su suna respectin na kuma duk abin da zan musu ba sa iya faɗa wa kowa kuma ina jin ina sha'awar ki idan na kira ki a waya ko ina kike sai kin zo gare ni duk abin da nake wa mata ba sa guduna sai dai ni idan na ji kin gundure ni in ba ki red card amma fa banda ke mai wa kin wuce karfin wulakanci sai ta tarairaya abubuwan da na miki a baya ma ke ce sila abbakar ka horar da ni ka wulakantar da ni kana tusa min bakin ciki ka ce duk da haka so ne ka jefa rayuwar dangi na da mijina cikin bakin ciki na san yanzu haka suna ta cikiyata ko da za ka yi gunduwa gunduwa da ni sai na faɗa maka abin da raina take so yanzu haka na fi son mutuwa fiye da wannan rayuwar kuma ina son ka sani Allah ba a azzalumin sarki ba ne. kuma ya haramta zalunci ga bayansa shin abubuwan da kake yi dinnan idan aka wa yarka ko kanwarka za ka ji daɗi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ka so wa dan uwanka abin da kake so ma kanka an cutar da kai an cutar da mahaifiyarka me yasa ba za ka bari Allah ya saka maka ba ita wacce ta yi muku haka? na san yanzu tana da na sanin abin da ta yi da Allah zai dawo mata da ruhin ta duniya da ka gana dama a tsantsar idanta ni dai ko kashe ni za ka yi zan faɗa maka wannan rayuwar da ka ɗauka wa kanka ba inda za ta kai ka kuma sai ka yi nadamar ka ƙarshen ka ba zai yi kyau ba in har baka tuba ba kuma ka nemi yafiyar waɗanda ka zalunta Allahu akbar abinda ya ce mata ma wa ya ce miki ana yi min wa'azi na hannu yake da yin magana da ni kai tsaye sai kin nuna kin daina sai kuma shetanan aljanin ki turaki ki to na baki izinin ki yi min wa'azi ne ba zan kashe ki ba diza ban taba kashe rai ba kuma ba na fatan in kashe idan har zan kashe wani ai ba zan kashe abin da na fi so a duniya ba ba zan kashe matata ba amma zan nuna mata kuskurenta biyar nasa ya cire ya dinga dukanta sai da ya faffasa mata jiki sai da ya gaji da cibgarta da kun ya tsaya ya kama kunnanta ya ce ina son in daina jin wannan shishefar kukan kama mun bakin nan da hannunki haka ta kama bakinta ke saboda na ce ina son ki shine kike yi min taurin kai ba wacce duk abin da za a yi miki ba za ki hori ba ko to ina gab da lahantar da ke idan ba za ki daina ba ki ci gaba da taurin kai ni kuma ba zan gaji da azabtar da ke ba kai tsaye ki ce min abbakar haka kike kiran bashi da sunan idan wannan bakin ya ƙara kiran suna na sai na fasa shi hakoran ciki sun zube kin kira ni da mazinaci baki karya ba amma ki ci gaba da faɗa ina daidai da ke jikin diza duk sun fashe abin da farar mace duk yayi jawur Abubakar ya fice ya shiga da rakakken barkono ya mika mata ta ce mai zan yi da shi ya ce wuraren da kika ji rauni za ki shafa haba ta ce masa ya zan sanya barkono a jikina saukan kyawawan mari guda uku ta ji a kwancinta. Ina kika kai ni bango ma a gaban ki zan zazzaga miki idan na fahimci har yanzu baki san da wa kike tare ba bata san lokacin da ta zube a ƙasa ba haba haka abubakar ya dinga shafa mata yajin barkono a raunukan jikinta yana sheƙewa da dariya ita ko sai juyi take tana soshe-soshe tana kuka bayan ya kammala ne ya ce oya miƙe tsaye ta miƙe ta tsaya tana sosa sassan jikinta ya ƙara tuntsirewa da dariya ya ce kneel down kuma ki rufe idanuwanki haka Khadija ta yace Khadija yaushe zaki shiga ta ki ne ni fa ba bashi bane ba ni da imani idan ba kina so in ta lahantar da ke ko in mai da ke miskiniya ba kafin in sallame ki ba to ki dinga bin umarni na me yasa kika zabi taurin kai sama da biyayya ne kin zaba azabtuwa da duk duka kamar jaka sama da komai ko to ni bana gadiya ki ci gaba da nuna halayyar halayyarki ni kuma na ci gaba da yin horo wa zai ji wa zai gaji a tsakaninmu bakin ki yanzu nake so ki bani hakuri kuma ki yi alƙawarin ba za ki kuma saba umarni na ba wallahi idan kika kuma bata min rai a daren nan sai na yaye gaban ki na zuba miki garin barkono idan mutuwa ma za ki yi ki mutu in tona rami in burna banza diza ta ce ka yi hakuri ka yafi ni na tuba ba zan ƙara ba kuma na yi maka alƙawarin ba zan kuma bijirewa umarninka ba zan maka biyayya ko kara ka ijiye ka ce kar yin tsallaka ba zan tsallaka ba Abubakar ƙara shekewa da dariya yake bijire don allah yace minti sha biyar na baka ki je ki shirya ki same ni a gado idan kika kara minti daya sai na kara fasa jikinki na zuba miki bargona da gishiri a gaban ki sai kin yi sati baki san inda kike ba ta miƙe cewa ya baki umarnin miƙewa iya niljawan haka diza ta ƙara niljawan ya ce wadda yadda jikinki yake yana miki raɗaɗi a haka zaki kwana duk ƙaiƙayin da zai miki ke kuskura kika sosa na ganin ido na sai na ƙara fasa jiki kuma a yadda kika yi nil wanda nake so ki tafi a gwiwa ki je ki shirya kuma a hakan a gwiwa za ki zo na jima da faɗa miki wannan dokar kin yi watsi da shi ko mantawa kike yi oho kika kuskure kika yi tafiya da kafafuwan ki ba ni na baki izinin yin hakan ba Za ki raina kanki kina iya tafiya ki bani wuri cikin sauri kadija ta dinga tafiya a gwiwa kamar za ta zube a ƙasa. Abubakar dai dariya ta basa Khadija akwai tsoro fa amma fa kuma akwai mantuwa kana fa nishin nata take daidaituwa amma kuma zuwa anjima ta manta abin da abubakar ke faɗi kenan ya miƙe ya nufi gadansa domin jiran khadija cikin minti goma diza ta gama shirin ta ta iso gurin abubakar ta durkusa ta ce na yi kyau da rungume ta yi ya ce kyau kai ai ko larabawa na indiya ba za su nuna wa ta kyau ba sai yasa saboda ke special ce a guri na yi miki tanadin kayayyaki kin ga duk kayan wardrobe nan saboda ke musamman na tsaya ko da shekara zaki kina sa ba za su kare ba amma fita kan yan matan da nake kawo su duk sharin na kaya suke yi ke da ce ba za ki sa kayan da wata ta saka ba sai dai su su sa abin da kika sa kuma duk wata yar da ta samu alfarmar sa kayan ki to lalle tana da kima na gode sosai mai bebi abin da ta ce masa duk abin da Khadija take a dole take yi tun sasa ta take ba wai dan ran tana so ba ita tun da take a duniya ba ta taba shan duka na fitar hankali ba sai a hannun Abubakar ko a makaranta ba a taba yi mata irin wannan dukar ba kuma a doke ka a hana ga kuka jikinta na yi mata da daɗi ji take kamar ta kwalla ihu ko ta sosa idan ta tuna kalaman abakar sai ta yi karfin hali sauko mu ci gasassun kaji ne da ya ɗauko a firij nasa da drinks masu sanyi Diza na gani ta ce a koshe take ya ce baki isa ba tun da kika zo me kika ci kina so raina ya ɓaci ko ta ce a'a ya ce to sauko ta sauko shi yake yanka yake sa mata a baki sai da ta yi hamdala ta ce ta koshi don kanta ya bar ta ya ce ni ma sai ki ciyar da ni hakan ko ta dinga ba su har ya koshi idan kana neman cikakken dan iska ka samu abubakar ka gama ya ci ka bayan dan lokaci kalilan ya nuna kamar bai yi ba kuna cikin nishadi kika kuskura ko da tuntuban harshe ne zai nuna miki makomar laifinki idan ya miki da sauki shine ki ji saukar mari diza ya na ji jikinki zafi wallahi zazzabi nake ji kai shine baki faɗi min ba ai ina da magani ya je ya ɗauko farasitamol ya bata tare ya ce ta sha Allah a baki lafiya my wife amma fa sai dai ki haƙuri ba zan iya haƙuri da ke a wannan daren ba kin san wannan ranar babbar rana ce kuma wannan dare ne a gurina ko a sabon ango ba zai nuna min shauƙin kaunar wannan lokacin ba jurewa za ki yi ki yi haƙuri ki ban na kamar yadda yake ba a bash to ta ce masa shi ko a take iya ijiye wayar sai dinga bidiyo duk abin da suke yi Khadija tana ganin yadda yake bidiyo take cewa wannan me yasa yake haka na san yana haka ne don ya samu hujjar raba ni da bashi. ko bai yi haka ba na san na rabu da bashi gashi ban ta in yi magana ba na san ina magana zan fuskanci hukunci Khadija zazzabi dai sai da ya tsananta yake mata amma duk da haka tana karfin hali tana masa abin da yake so shi ko sai sambatun daɗi yake khadija bata hankara ba ta ji tana amai a kansa subhanallah ya ce ya yi stopin bidiyon da yake yi ya ce dai lafiya tuba nake wallahi ban san lokacin da ya zo min ba don allah ka yafe min ba zan kuma ba ya isa magiyar nan na san ba laifinki ba ne zazzabi ne je ki wanke jikinki to ta ce masa da ta sauka a gadon ne ta fara tafiya a gwiwa abbakar na kallon ta a zuciyarsa ya ce ashe ba baki manta da umarni na ba duk da halin da take ciki bai tausaya mata ba akan ya ce ta miƙe ta yi tafiya da ta ba zazzabin da ke da kike yi ba zai sa ina rangwanta miki ba dan na ga alamar idan na tausaya miki zaki ci tuwo a kaina sosai ta shiga taila ta duba gwiwoyinta ta danna yana mata zafi duk da tires ne amma gogashin da take yi a ƙasa yana mata zafi dan wajen har yayi ruwa irin alamar maruru ta ce rayuwa kenan kai baka zama gurgu ba kana ji kana gani a hana ga taku da kafafuwanka sannan duk abin da za a umarce ka da yi sai an baka time idan kai kuskure ba a afuwa Allah ma muna masa abin da muka ga dama ya yi mana afuwa amma wani ba zai yi ba wannan rayuwar ko a mafarki ban yi tunanin yin sa ba bare a zahiri kai tuna dama ban zo duniyar nan ba ta yanke iya inda aman ya bata ta fito ya dube ta sama da kasa ya ce wanka kika yi ta ce a'a iya inda ya baci ne na wanke auke ya ce ashe kina da hankali sai ki je ki jira ne? haka diza ta karasa tana tafiya a gwiwa har ta isa bakin gado a zuciyarta ta ce da kafafunka kai ba na kasashe ba a haramta maka taku idan baka mutu ba za ka ga rayuwa da ta dawo ta zauna daren tana jiransa yana zuwa ya ce ya baki kwanta ba cikin sanyayyar murya ta ce umarninka nake jira na san ban gama gamsar da kai ba Dariya ya ce amma ba kina burge ni yanzu kin fara fahimta ta bibi yanzu zaman mu zai yi daɗi Tunda kina bi na yadda nake so da tun farko haka kika nuna min ai da ba abin bai kai in yi miki wani abu ba yanzu ki kwanta ki yi bacci rashin bacci ne daga jiya haifar miki da wannan zazzabin amma idan kika samu kika yi baccin zaki warware durkusawa yi tana godiya ba komai matata na yi miki uzuri zuwa bayan asuba sai a rama ya ce zo ki kwanta akan ta. kwantawa a kan cinyarsa sai tana ta rawar sanyi ya rufe ta da yar Libya yana ta mata sannu har barci mai nauyi ya ɗauke ta. A haka tana kan cinyar shi, shi ma ya ɗan kishin gida bacci ya kwashe shi. Allah sarki ba shi. Ba shi in banda na fulfili da addu'o'i da karatun Alkur'ani ba abin da yake yi a wannan daren. Yana roƙon Allah ya bayyana masa da matarsa a duk inda take, kuma ya kare ta da dukkanin wani sharrin a duk inda take. Idan sa yayi jajir kana gani ka san yayi kuka iya kuka ko na sakon ɗaya bai rintsa ba. Har gari ya waye abinci ko ba a magana ko tana shi baya yi diza ta bayi gari a gidan Abubakar. firgigin khadija ta farka ta gari har yayi haske subhanallah ta ce astaghfirullah yau na makara da yin sallah Allah ka yafe mu ta mige ta shiga taila ta yi alwala da ta duba agogon bango ta ga karfe bakwai na safe ta ce a rayuwa ta ban taɓa makara yayin sallah irin ta ba ta ce Allah ka yafe mu ta gabatar da sallar ta ta yi addu'o'inta tana kallon Abubakar, yana ta min sharin bacci ta ce ita tunda ta zo gidan nan ba ta taba ganin Abubakar yana sallah ba mutumin da baya sallah ina zai daina sabo dole ka ya yawaita shi tsaye da sallah yana hana yan alfasha in ina tare da kai sai na nayi jihadi a kanka na sa ka fara tsaye da sallah ko yin hakan zai sa ka rage barna tashin sa kai ta ce dai gari fa ya waye mun makara tashi kai sallah jawo ta ya jikinsa ya ce wato zaki fara ba na ce miki ba na son kasalandar ko sai mun yi fada ne ya kamata ki danga gudun bacin rai na san kin san abin da nake so da wanda ba na so ki kiyaye tunda na kawo ki gidan nan kin ganna ina yin sallah ki bar ni yadda kika ganni. ina sallah a duk lokacin da naga dama ne hijabin da ke jikinta ta cire ya dinga wasa da breast ɗinta ita ko Khadija ji take kamar yana cika mata kirya. ba ta so amma ba ta da mafata cikin sanyayyar murya ta ce dai idan har da gaske kana so na ya kamata ni ma ka dinga jin bukatuna kamar yadda nima nake na'am da taka bukatar idan ina da kima kamar yadda kake faɗa to tashi ka yi sallah zan yi mai laftin da ke kika ce amma gaskiya sai kin kashe min kishirwata subhanallah tace ce haba sitat ni fa ina tare da kai koyaushe shi kuma sallah yana da lokaci ne sa'a yanzu haka mamun makara sai ya ce ba za ki yi ba ki yi hakuri daga yau ba zan ƙara makara ba kuma salloli biyar ɗin nan tunda kina so zan daure kullum in dinga yi biyu ko uku a rana amma na yanzu ya wuce ko na yi Allah ba karɓa zai yi ba na yi latti wa ce maka Allah ba zai karɓa ba in har kana son in dinga yi maka biyayya in dinga tarere ka ka je ka yi sallah to ya ce ya miƙe yana ba toilet Khadija a zuciyarta ta ce ko maza sun kare a duniya zan auri irin ka ne Allah wadaran irin wannan rayuwar Allah sarki ba shi na haƙƙin ka ne yake bibiya ta tunda nake da kai sau ɗaya ka taɓa marin shi ma laifi na ne amma yau ga wani katon banza yana ta azabtar da ni ta duba jikinta ta ga tabo tabo ne diza ni ce na wulaƙanta haka Allah ka saka min ka fitar da ni a cikin wannan halin da nake ciki social media sanadin ki na faɗa rayuwar nan me yasa aka kirkire ki me ya kai na amfani da ke na yi nadamar fara amfani da ke da ba na amfani da ke da ban shiga halin da nake ciki a yanzu ba waɗanda kuka ƙirƙiro social media kun cuce ne silar kafar sadarwa na zance kaina a rayuwar nan abubakar na idar da sallah ya zo gare ta ta ce habadi ka yi addu'o'in da annabi ya koyar a ringa yi bayan an idar da sallar farilla kai su yi tiban da tone-tone in aka samu islamiyar da za mu koyi addu'o'in nan iyayen mu 'yan boko ne da suka tashi mu ma abokan suka samu zalla addinin kawai mun ga ana yi ne mu ma muka yi ta ce tsaya ga tarbi ka yi istikifari ɗari ka yi salatin annaba ɗari idan ka yi hakan ni kuma kai mai kake so zan yi maka biyayya abbakar na majin duniya bayan ya gama na yi dobidiza ya ce zo ki nil da bayan ta yi ce girfa idanuwanki ya ce to ki bani aron kunnuwanki ki saurari ka'idoci na da zangin daya miki kin gama naki to ni ma a saurari nawa matata ina son ki tunda nake rayuwa a duniya ban taba jin son wata ɗiya mace ya ɗarsu cikin zuciyata ba sai ke na yi mamakin kaina da na faɗa kogin soyayya don ko a mafarki ban taɓa tunanin zan so wata ɗiya mace so na haƙiƙa ba sai a kan ki. ina son ki diye so na aure san da zaki zama matata ta sunna ki yi haƙuri da abin da na yi miki a ce a gaskiya ne a rayuwata ba sani ba sabo idan har an bata min rai bana ji kuma bana gani sai na hukunta wanda ya bata min rai sai dai a lokacin da nake hukunta mai laifi kowa da irin punishment da nake masa kina samun rangwame sosai saboda yadda soyayyar kike tasiri a zuciyata sabanin wasu matan bawa a gidan sarauta ya fi su jin daɗi ki gode wa Allah da kika shigo hannuna a matsayin masoyiya a kwanakin ba na kafa miki dokar karki kuskure ki tago da kafafuwanki bisa saba umarni na doka yana nan sai dai kin samu rangwame bisa kasancewar ki abar da na fi so da kauna da a daren jiya a zuciya zaki danga tafiya bisa ki ne har zuwa ranar rabuwar mu amma so mai canza mutum so mai sa mutum yin abin da bai yi niyya ba soyayyar ki ta sanya ni miki sassauci za ki kasance mai tafiya bisa gwiwa na tsawon one week ko mai zaki karki kuskura ki yi shi a tsaye face sallah shine na daga miki kafa ko zama ko kwanciya sai na baki izini zaki kuma yadda na umarce ki da rufe idanuwa a duk lokacin da muke tare a durkushe zaki kasance a gare ni Idanuwan ki a rufe idan na yi ra'ayin ki zauna ko ki kwanta ni zan faɗa miki kuma in har ba na fara yi miki magana ba karki kuskura ki yi min magana idan kina da uzurin magana daga min ki idan na ce yes kina iya faɗin duk abin da kike so amma fa ki san irin lafazan da za su fito daga harshen ki kika kausasa magana zaki fuskanci hukunci kina yin wani zaki fara taku da kafafuwanki fatan kin fahimce ni duk matan da na mu'amalance su ba wacce take min taku me zan gani a surar jikinsu tsallan kwado nake sanya suna yi har ya zuwa ranar rabuwar mu hafkin san yadda ake tsallan kwado ki kama kunnuwanki kina tsalle duk inda za su shige haka za su suke zaki gansu suna haki numfashi na fita sama sama suna yi in dai ina gida haka za su wani suna yi idan ina da bukata da su ne za su samu rangwame har Allah Allah suke in yi gyaran murya alamar kira akwai wata da ta ce min gwari in kwana ina ta da wannan punishment din kin san Allah sai da ta yi nadamar faɗan haka tsallan kwaɗin awa goma ta yi tana yi idan ta faɗi na jirge ta cinyoyinta suka dinga yi mata ciwo ba ta iya tashi maganin biyar ban saya mata ba haka ta warke aka ci gaba da inda aka tsaya ke saboda saboda so da kauna ba zan sake tsallon kwado ba tafiya bisa gwiwa ma na yi sassauci na sati ɗaya za a yi bude idanuwanki ta bude sai nuna mata wata bulala ya ce kin san irin wannan bulalar ta gida kai alamar i ya zuba mata ɗaya ta fara soshe-soshe za ta yi kuka ce kar ki kuskure ki yi min kuka ba na hana ki kuka da soshe-soshe jiya ba ko kin manta ni fa idan na yi wa mutum magana ba a gyaɗa min kai bakin ki ba ciwo yake yi ba ba zai iya furta i ba idan kin gyaɗa wa bashi kai to ban da ni matso kusa da ni ta matso ta kamo bakin ya murda nan gaba da wannan bakin za a dinga bana amsa dama Allah ya halicce shi ne dan magana ki gyara halayyar ki mu zauna lafiya me sunan wannan ya nuna mata bulalar ta ce bulalar dorina ce alhamdulillah ashe kin sani to na san da wuya an taba dukan ki da shi yanzu kin sha daya idan kika kuskure wa umarni na da wannan zan dinga gyara miki zama saboda belt da nake amfani da shi a baya ya gagara gyara ki ba shi da zafi kar ki yi tunanin na ce ina son ki ba zan hukunta ki ba kullum ina yawan nana ta hakan ne don ki kiyaye in har kin yi ba daidai ba dole ga ba saboda haka ki kiyaye kin fahimce ni ko ta ce i ya ce ai na zata ƙara gida kai zaki kina azumin magana na baki ce yanzu idan har kina da magana kina iya yi ina sauraron ki insha Allah na ji dukkanin ka'idojin ka zan kiyaye su sai dai ka san dan adam ajizi ne kuma mai mantuwa idan nayi wani abin bisa mantuwa a yaman hakuri amma har ga Allah nayi maka alƙawarin kiyaye umarnin ka a dukkan dokokin da ka gindaya min babu wanda ya ketare iyakokin Allah to da mun Allah ya ce babu biyayya ga abin halitta a wajen saba ba Allah to alhamdulillah ka ce zan iya yin ibada ta? ba tare da neman izini ba amma sabanin haka sai ka bayar da umarnin yi insha Allah za ka same ni mai biyayya da hakan Khadija a gwiwoyi a ƙasa idanuwan ta rufe a gaban Abubakar take kalmar rayuwa kenan idan baka mutu ba ka sha kallo gaskiya Diza sai dai ke hakuri ni a rayuwa ban yadda da kalmar hakuri ba da gangan mutum zai yi abu sai ya ce ya manta a yi hakuri a baka hakuri a cuce ka to ni ba a yi min a tsari na ki ajiye batun nan ki kiyaye ki samu zaman lafiya ba ruwa na da mantuwa idan kin saba kin saba hukunci ne kawai zai hau kanki kar ma ki so mu furta kalmar ya hakuri a gare ni fatan kin fahimta ikon Allah Diza ta faɗa a zuciyarta ta ce Allah da ya halice mu ma ya ce ba zai kama mai mantuwa ba bisa laifi wani kuma yana cewa ba mantuwa a tsarinsa idan mutum ya kuskure bisa mantuwa da gangan ne sannan baya hakuri Allah da ya halice mu muna aikata abin da muka ga dama yana haƙuri da mu shi ma da kansa Allah haƙuri yake yi da shi ba don haƙuri da Allah yake da shi ba da tuni ya ga ƙarshen ta amma shi ya ce bai san da haka ba a rayuwarsa ne dai a duniya ko a tarihi ko a fim ban taba jin mutum mai ɗabi'u irin na Abubakar ba kuma a hakan ya dinga cewa suna yake yi gaskiya kana cin zarafin soyayya da kotun soyayya za su ji ka hukuncin kisa za su yi maka ta hanyar rataya saboda bata masa suna da kai idan har haka siffar so yake da an daina soyayya an runguma kiyayya dan abin da yake ya fi kiyayya muni so mai saurare bari mu dakata a nan shirinmu na gaba za mu tashi a maryam lafiya yake ta sauri haka ko ranar nan ba kya ji uhm, ke dai bari zainab sauri nake yi zan je kantin kamshi in kwaso rabona kantin kamshi kuma kware kuwa kantin kamshi kar da yake ce mana baki da labarin shahararren shagon nan da ke cikin kasuwar sabon gari wanda yake a jan block a mai namba 226 wanda suke sai da turaruka masu matukar kamshi da daɗi kuma ga sauƙi abin sai wanda ya je kai kai ke ban gane ba wadda mu je din ba sai ke mana bayanan kalolin turarukan domin mu zo da shirinmu don duk inda na ga kinna fato tabbas wajen akwai kaya masu kyau hmm ƙawata ba za ki gane ba A takaice dai bari na faɗa miki kaɗan daga ciki, saboda sauri nake yi kin san kayan siya sauka jiya, waɗanda suke ɗaukowa daga Saudiya. Ke ban gane ba, kina nufin har a Saudiyya suke ɗauko turaruka? Ai ba a nan ya tsaya ba. Ba a Saudiyya kaɗai ba har da Dubai suna ɗauko turaruka shi yasa kika ji na ce miki kantin ƙamshi zan je. To ai ko idan haka ne, zan so na ji kaɗan daga cikin kamfanonin da suke ɗauko turaruka domin ko nema ina so in taho da tawo zugar domin mu ziyarci wannan shago kai ƙawata duk sauran nan da nake dai sai kin takura ne to bari da in faɗa miki kaɗan daga ciki kin ga shi wannan kamfani da zan faɗa miki yanzu wato almas suna sai da su arabian oat ne da su burmi oat shi kuma wannan kamfanin a indiya yake sannan akwai surratti shi ma kamfani ne kuma suna ɗauko kaya a cikin shi shi ma a saudiya yake akwai nasim akwai za'afaran akwai latafa shukawata suna da yawa idan na ce zan faɗa miki za mu ɓata lokaci sosai a gurin nan abin sai kin je sannan zaki tabbatar ai ko idan haka ne kawata lalle ya kamata a ce ni ma na ziyarci wannan shago domin sayan nagari mai da kuɗi gida ko ba haka ba ƙwararrai kuwa kawata ai sai ma kin je sannan zaki tabbatar da lallai siyan nagari mai da kuɗi gida to ƙawata zan so kafin mu rabu ki ƙara tunasar da ni a inda wannan shagon yake ta yadda zan samu sauƙin samun sa ba tare da na sha wahala ba shi dai wannan shago kamar yadda na faɗa miki yana a Kano ne a kasuwar Sabon Gari wato a Jambulo yana nan a Block A shago mai namba shida. Sannan ba a nan suka tsaya ba, suna ba da tsarin kalolin turarukansu na kamfani daban-daban suna da turaruka kala-kala gabata. Kyan gani bari na tafi saboda rana tana ƙarai. Siyan da gani mai bai da kuɗi gida. Muna maraba da dukkan masu siyan ɗaiɗai ko Mun gore!